taskar al'umma tv tasha ɗaya tilo da ke kawo ku labarai na duniya na gida da na ketare daban-daban da ɗumɗumin su kada ku manta a ku danna subscribe gani da ƙararrawar sanarwa domin an karar da ku da zarar mun ɗaura sabon labari assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkamu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci a halin da muke ciki yanzu za mu iya ce muku alhamdulillahi ala kulla halin domin shahararriyar jarima aishatu aliyu tsamiya ta shiga daga ciki a jiya muke samun tabbacin an ɗaura auren kamar yadda aka ambata dama za a yi a ranar 25 ga watan biyu shekara ta 2022 wanda ya kasance ranar juma'a jiya kenan to tabbas an ɗaura auren duk da kasancewar an ɗaura auren ne cikin yanayi na sirri wannan al'amari ya ba wa masoya da dama farin ciki a cikin zukatarsu duk da kasancewar akwai rubutu na zaulaya da jarumar ta wallafa wanda ta ce ta yi godiya ga masoyanta kuma mu kama wallafa muku cewa dai bikinta an ɗaga shi zuwa watan gaba to tabbas lamarin ba haka yake ba domin mun tattauna da amini wato na mahaifinta wanda ɗaya daga cikin abokin aikin mu ya samu tattaunawa da shi mun so mu kawo muku muryarsa kai tsaye to amma dai yanayi na aikin ya saka za mu sanar da ku kai tsaye ma'ar bakinsu mu ci musu albasa domin dai akwai muryar kai tsaye amma ba ta fito yadda ya kamata ba shi sa ba zan amfani da ita a cikin wannan gaba ba amma dai aisha ta aliyu tsamiya ta angwance ko kuma mu ce ta amarce da angwanta kuma yanzu haka sai dai ku mata fatan alkhairi na san da yawa za a ce an yi wasa wato da zukatan wato masoya to dama dai haka al'amarin yake babu wani abu da yake da kyau yake zuwa da sauki fatan alkhairinku da addu'o'inku gare ta lallai ya riske ta domin dai yanzu ta tabbata a cikin cikin yanayi na aure Aisha aishatu aliyu samiya tabbas yanzu ta zama amarya domin dai aure ya ɗauru wanda an ɗaura auren misalin karfe goma sha biyu kafin ma a yi sallar juma'a kun ga kan nan al'amari ne da za a yaba wa wannan al'amari duba da cewa Allah ya karbi addu'ar ku da kuke mata ta yi fim ɗinta salin alin kuma yanzu ta zo ta yi aure to fatan daidai da ke zaman auren biyayyar auren tarbiyyar da ke cikin auren Allah ya ba ta ikon bi da tabbatar da su da haɓaka su domin samun 'ya'ya na gari wa'inda za su samu tarbiyya kuma na gari abin alfahari duba da cewa Kannywood ba za ta taɓa mantawa da gudunmawar jarumar ba ta fannin rike mutuncinta da shauran makamantan al'amura da bata bari mutuncinta ya kai ga zubewa a ƙasa ba sakamakon neman duniya ko wani abu makamancin hakan. Jama'a wannan shine hali da ake ciki na kai tsaye dangane da lamarin auren Aisha ta Aliyu Tsamiya. A ɗaya ɓangare guda kwa abubakar bashir mai shadda wato furdusan nan ya fito ya karyata batun aurensa shi ma da aisha tumaira da ma aisha ta tsamiyar da ake yadan yadawa ah, Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatu al'ummar musulmi masoyanmu magoya bayan mu a duk inda suke a fadin duniya musamman waɗanda suke bibiyar mu ta Facebook, Instagram, TikTok, Twitter da duk sauran wasu kafafun sada zumunta. Ah, ina mana fatan alkhairi tare da fatan Allah ubangiji ya taimake mu Allah ya taimaki addinin musulunci Allah ubangiji ya bamu nasara a dukkanin abubuwan da muka saka gaba a dangane da maganar aure da ake ta yadawa cewar a Facebook na an tura mini da kuma WhatsApp dina da an tura mun kan magana zamu yi aure ni da Aisha Aliyu Tsamiya ba gaskiya bane a Aisha Aliyu Tsamiya wanda za ta aura daban kuma in Allah ya yarda ina jin yau ne ko gobe za a daura auren na farko kenan kawai dai wanda za ta aura sunan ma ɗaya da shi sunan shi abubakar sunan abubakar amma ka duba invitation da daura auren za ku ga abubakar ni sunan abubakar bashir mai shaida shi koma sunan sa haka ba na farko kenan sai kuma magana ta biyu akan maganar aisha humaira ita ma babu maganar aure tsakani na da ita gaskiya saboda talla ne muka yi na shehu dan kwarai a tallan kuma an buƙaci na fito a matsayin ango ita ta fito a matsayin amarya to hotunan da muka fara saki irin dai mu dan dan ja tunanin mutane su ne suka haifar da wannan abu so gaskiya babu magana aure tsakanin da ita saboda mutane suna ta mun waya wasu ma cikin abokanan sana'ata na masana'antar mu suna kira na damar mishar da Aisha Umar zaka aura ba mu sani ba to gaskiya wannan abun ba haka bane ba abin da yasa tun ajiye ban fito na karyata wannan abun ba saboda muna so tallan ya dan ja ra'ayin mutane ne zamana cewar mun dan yi mana kuma duk duniya ana yin wannan ba ni kadai ne mutumin farko da ya fara wannan abu a Kano ba akwai jarumai da gani da yawa yanayin irin talla da muke yi za ku ga an yi pre-wedding picture da waye to kuma daga baya sai abin ya zo ya zama ana ta yada propaganda cewa mutum aure zai mutum aure zai gaskiya babu wannan maganas maganar zan aure Aisha Aliyu Tsamiya babu ita maganar zan aure Aisha Humaira babu ita insha Allahu biki na nan tafi kuma in Allah da zan sanar da masoya ranar daurin aure na da komai da komai Ah, na gode Allah ubangiji ya saka da alkhairi Allah ubangiji ya taimake mu Allah ubangiji ya biya dukkanin mu bukatun mu na alkhairi waɗanda ba na alkhairi ba kuma Allah ubangiji ya musanya mana su na gode na ku a koda yaushe Abubakar Bashir Mishadda na gode